ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau juma'a muna ta ga watan ramadan hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 25 ga watan biyar shekara ta 2018 a makaranta ce ta alkur'ani ta tafsiri da take gudana cikin watan ramadana a masjidin sahaba a wannan masallaci mai albarka da ke unguwar kundila idan yan uwa ba su manta ba muna cikin suratun nisa a jiya mun tsaya kan aya ta 33 muna cikin sharhin ta kuma lokaci halinsa ina galaran masu sai a sake maimaito karatunta mu dan bi sai mu karasa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا نعم الله ملوك يتي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون وتقوني من الرجال والنساء domin a can baya an yi magana kowane yana da rabansa shi ne Allah ya ce kowane na maza da mata mun sanya masu ja'alna mawaliya mun sanya masu magada mimma tarakal walidain wal aqrabun na abinda mahaifa suka bari ko abinda ƴan uwa makusanta suka bari gado ya zama kenan yanzu ya tashi daga da idan ka zo ka riki wani a matsayin ɗan uwa zai iya gadon ka za ka iya gadon shi yanzu gado ya tashi daga wannan ya koma sai gadar mahaifa ko gadar yan uwa mahaifa da suka haife ka ko ‘ya'yanka ko kuma ‘yan uwanka na jini su ne za su ci gado amma don ‘yan uwantaka da aka kulla wannan ba ta ba da dama a ci gado wallazi na aƙadar aimanukun fatuhun nasibahun waɗannan da kuka kulla awance da su ko wata yarjejeniya to su ma fa'atuhun nasibahun ku ba su rabansu na girmamawa da taimakawa da mutuntawa da kimantawa amma dan an kulla alkawari cewa in na mutu zaka gadan ko kuma kai ma an ka mutu zaka gaje wato zan gaje ka wannan alkawarin ko an kulla shi to wannan yanzu ba shi yake nufi ba wanda alkawari da aka kulla na za mu taimake ka za ku taimake mu wannan yana nan bai kau ba amma irin da a kulla alkawari cewa zan gaje ka za ka gaje ni a rantsuwa a yarjejeniya shi ma wannan ba shi ma ya tashi ba shi ake magana ba ana Allah ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah ya kasance akan dukkan komai shahi mai wato yana sane ya san duk abin da ke gudana shine shahidi wato yana gani kuma ilimin sananan kewaye da wannan abin wannan aya malamai sun ƙara bayani kamar da jiya muka fara akan asalin dalilin ta da saukarta a muka ce asali wato su mahajiru na sada suka yi hijira suka koma madina sun je ba su da gona ba su da gida ba su da shago ba su da komai sau da haka annabi sai ya kulla su 'yan yanwantaka tsakanin muhajiri da ansar muhajiri da ansar har ya zama wannan yan wantaka ta kai inda ansari zai ɗan muhajiri ya je su raba dukiyarsa ya kwashi rabi shi kuma ya bashi rabi wannan yan wantaka ta kai wannan shi shine ana tafiya a haka muka kawo kissar wato Sa'ad bin Rabi wanda shi annabi ya hada da shi da Abdurrahman bin Auf a matsayin su zama yan uwan juna ya daukai ya nuna mai duk wata kadara tashi da wurin sana'arsa ya ce zai raba ya bashi rabi shi ya riƙe ya kawo shi gida ya ce yana da mata biyu za su fito ya gansu wacce yake so ya zaɓa ya sake ta ta gama idda ya aura wannan abubuwa da duye ma abdurrahman yan uwantaka ta musulunci kenan wanda annabi ya haɗa su sai abdurrahman ya ce ya gode abin da ya masa Allah ya sanya albarka a dukiyarsa da iyalinsa amma ya nuna masa hanyar kasuwa saboda haka ya nuna masa ya je fara dako bai da jari da dako ya fara ya yi har ya sami jari da haka ya saya ya sayar har Allah ya bashi abin da zai aure wata rana annabi ya gan shi da lalle jikinsa alamar ango kenan ya ce ai ya aure ya ce to ka aure yana mamaki kenan yake cewa to yayi walima yace a yace to yayi walima koda da akuya ce ana nan ana nan lokacin da aka zo yakin tabuka annabi ya nemi a kawo taimako na musamman abdurrahman bin Au shi ya je ya zo da dawaki suna harbin iska duk wanda bai da doki ya zo ya hau ya ba da gudunmowa mai ɗimbin yawa a wannan yaƙi wanda annabi ya fari cikin gaske to wannan yan uwantakar da aka ƙulla wacce take kai ga tila ayi gadon juna ita ce ake so a nuna a'a yanzu wannan gado in gado ne ba mai yin shi sai dangantaka ta jini kamar wacce muka bayani a baya sai mahaifa wato ainihin wanda suka bari su gaje su ko kuma 'yan uwa da ainihin suka bar ‘yan uwansu gaje su amma ɗan uwa na wancan musulunci da aka hada ba zai gado ba kuna ganewa da kyau shine sai aka ce sai aka saukar da wannan aya falamma nazalan wali kullin ja'alna mawaliya nusikhat thumma qala wallazina aqadat aymanukum fa'atu fa'atuhum nasibahum lokacin da aka saukar da ita wannan aya wato li kullin ja'alna mawaliya kowane cikin maza da mata mun sa masu masu gadon su idan ka mutu ka bar ‘ya'ya mata za su gaje ka ‘ya'ya maza za su gaje ka haka dai bayani ya gabata a baya da aya ta sauka ana nan kuma sai aka so soke wato abinda ake nufi ba duka wancan hukunci aka soke ba na cewa lazina aqadat aymanukum tuhum nasibahum waɗannan da kuka ƙulla rantsuwa da su za ku taimaka masu za su taimake ku to ku ba su rabansu sai malamai suka ce shi aqdi da ake ƙullawa iri-iri ne akwai abin da ake na alhilfu wato ya zama ƙabila da ƙabila ƙaramar ƙabila in ta gaba za ta iya kare kanta ba sai ta je ta haɗa wato ƙarfinta da babba a yarjejeniya za mu taimake ki za ki taimake mu ba za a haɗa kai da ki a yaƙe mu ba kuma ba za a haɗa kai da mu a yaƙe ki ba wannan helfo ɗin wanda yake na taimako na gaskiya yana nan ba irin na jahiliya ba wanda idan aka haɗa wannan yarjejeniyar ƙabila da ƙabila idan ƙabila ta tsokano yaƙi to dole ce ne waccan ƙabila ta taimaka mata ko da bisa zalunci ta janyo wannan yaƙin wannan aƙida kenan da ɗabi'a ta jahiliya to Allah ya soke wannan amma in ta taimako ce to duk wanda kuka yi wani yarjejeniya na za ka taimakai zai taimake ka ta kai ga rantsuwa to lalle ka taimaka mashi ne wato fa'atu nasibahun ku ba su rabansu na yarjejeniya da kuka za ku taimaka masu. kaga da aka hada aka hana na rabo rabo na gado amma rabo na taimakekeniya wannan yana nan shi ba wato ba hana shi ba to shine ibn kasir ya kawo wannan a matsayin cewa nasiha da nasar duk waɗannan su suna nan amma cin gado da wasiya wacce ta wuce sulisi ko an yi wannan shari'a ta rushe ta saboda haka kinan aya da aka saukar wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah yan uwa na dangi na tsatsu na wanda aka fita dangi guda su ne sashin su suka fi cancanta su ci gadon sashi da littafi na ƙur'ani ayin da muka ji a baya amma ɗan uwa da ka riƙe shi a matsayin saboda musulunci ko kuma na tabanni da zaka cewa na ɗanka ne ko ba ɗanka bane na jini wannan duk an riga an soke gado a tsakani Allah ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahid lalle Allah ya kasance shahidan <coughs> wato halartacce ne ya san duk abin da bayi suke yi iliminsa ya kewaye saninsa ya kewaye ikonsa ya kewaye ga bayi idan kun kula da abin da aka gaya maku na gado ga masu cin shi to Allah yana sane idan kun canza kun je kun ba da gado inda bai dace ba Allah yana sane kuma zai hukunci akan wannan a banda wannan aya sai aya ta gaba mai Allah ya ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيرا نعم الله ملوك كيتش الرجال قوامون على النساء للي ماذا سوني صمد ماتا بما فضل الله بعضهم على بعض saboda abinda Allah ya fifita su wato ya fifita sashin su a bisa sashi wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda su maza suke ciyarwa na dukiyoyinsu tun daga kan sadaki da ciyarwa cewa da kullum fasada hatu qanitatun mata nagartattu mata salihai qanitatun sune mudiatun wato li azwajihinna sune suke masu biyayya ga mazajensu na aure hafizatul lil ghaibi bima hafizallah kuma sune suke kiyaye abinda Allah ya ce su kiyaye a gaibi wato a koye miji ya tafi ya barta to za ta kiyaye kanta a matsayinta na matarsa sannan za kuma ta kiyaye masa dukiyarsa za ta kiyaye mai tarbiyya 'ya'yansa to Allah ya ce waɗannan mata su ne ake kira salihai wallati ta kafuna nushuzahunna matan nan da kuke jin tsoron juya bayansu fa'izuhunna to ku yi masu wa'azi mataki na farko kenan wahjuruhunna fil madaji in sun ki jin wa'azin to ku kaurace musu a makwanci nan ma in sun ki a tafi mataki na uku wadribuhunna ku dake su mataki na uku kenan shine na karshe fa in kun fala tabqu alaihin sabila in sun maku da'a bayan an kai mataki na uku wato an masu wa'azi ko tun daga wa'azin Allah ya sa sun shiru kenan. kada kuma a nemi wata hanya ta daban ta taba su ko cutar da su in an tafi mataki na biyan ce masu sun ji shikenan in sun ki sai da aka yi mataki na uku shine duka suka bi suka komo da ɗa'a da biyayya Allah ya ce a laifin na Sabila? kar ku kuma ce za ku nemi wata hanya ta daban a kansu wato ta zalunta su kenan inna Allah kana aliyan kabira Lallai Allah ya kasance maɗaukaki ne mai girma akan duk wani abin halitta shine mai halitta kuma dukkan halittu bayansa ne kai ma miji bawansa ne idan an dan an baka iko an ce kana sama da matarka an baka dama har ka da keta to kuma ka dukan ya kai ga zalunci domin Allah na sama da kai shine al-aliyu kuma shine al-kabir to Allah madaukaki cikin ikonsa da tausayin bayi bai ba su sasakai ba komai sai da aka tsara mana a musulunci hatta zamantakewa ta cikin gida Allah ya sani wani lokacin tsakanin miji da mata za a sami rashin fahimta to sai Allah ya yi bayanin yadda za a warware wannan rashin fahimta din aka yi mana bayani dalla dalla Allah ya ce arjalu qawwamuna 'ala nisa su maza su ne suke da qawwama akan mata su ne suke sama da su kenan kamar da ibnu kasir ya kawo a nan wurin yake cewa su maza wato an rajulu ƙayyumin alalmar'a. shi namiji ne tsaye a kan al'amarin mace ha shi ne shugabanta wa Kabiru ha shi ne kuma babba a akanta wal hakimu shi ne mai hukunci a kanta, wa ha shi ne mai ladabtar da ita idza'a wa in ta bauɗe ko ta fanɗare duk aikin mai gida ne wannan in dai ba ya zama lusari ba to haka ya kamata mai gida ya fahimci abinda Ibn ya jero ana mai gida shine mai gida ke da iko akan matarsa a ƙarƙashinsa take shine mai gida shine shugaba shine babba shine mai hukunci akan ta shine mai ladabta da ya tambace daidai ba shi yasa sai Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa a dunkule kenan wannan Allah ya faɗi so da yawa wasu mata da basu wanci addini ba sai kaga suna nema su kalubalanci wannan aya wannan faɗi na ubangiji Allah ne ya ce wannan nassi ne na alqur'ani ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sai su ga kamar faɗin hakan ko kaskantar da su ne wanda ko ba kaskantawa bane ai ɗaukaka su ne ita asalin mace Allah ya halicce ta da rauni tun daga halitta jikinta tun daga siffa ta halittata an halice ta da rauni wannan raunin jin daɗinta da burgewarta da wato da ɗaukaka ta shine ta zama ƙarƙashin wani saboda raunin da Allah ya halicce ta da shi tun daga halitta da ɗabi'a da hankali da komai Allah ya bambanta na ɗa namiji da na mace yadda take nan bai kamata a ce ita take zaman kanta ba ba ta ƙarƙashin uba ba ta karkashin ɗa ba ta karkashin jika ba ta karkashin kowanta ko kananta kawai cin gashin kanta take ba kima bace ba daraja bace ga mace. dan haka Allah ya halice ta ita ta zama karkashin wani shi yasa ma tun farko da Allah ya halice annabi Adam sai aka ɗebi haƙarƙarinsa sa aka halitta masa matarsa dan ka fahimci cewa shine sama da ita kenan an gane da kyau Allah ya ce bima fadala ba zan ala ba'dhin saboda abinda Allah ya fifita sashen su akan sashi ya annar rijal afdalu minan nisa wa rajulu khairun minal mar'a wannan duk magana malamai ce wanda muna karanta ta saboda aji yau rayuwar da muke ciki akwai hadari a cikin ta da yawa wanda nema ake akai mata a baro su ma mazan da suke nema su yadda da haka nema ake akai su a baro ibnu kasir yace la annar rijala afdalu minan nisa domin maza su ne mafifita kan mata wa rajulu khairun min mar'a, namiji ya fi mace ta fuskoki daban-daban wa lihaza kanat an-nubuwa muqtasatun Ya sa yasa annabta ta zama ke daga maza banda mata ba ka taba ji an ce wacce mace annabiya ce. babu wannan Ya ce wa ka zalika almulkul haka nan babban mulki kaji an ce mace ita ce shugaba zamanin manzo an naɗa ta ita ce za ta jagorancin yaƙi an tura ta gwamna gari kaza an tura ta kaza baka taba ji ba zamanin sa abubakar haka baka taba jin haka ba khalifofin nan suka ƙare wanda suka biyo bayan su kaji an ce an sa mace ita ce gwamnan gari kaza an sa ta ita ce minista kaza yawa, duk babu wannan yanzu ne kafirai makaryata dan su ma karya suke yi nan nan kwanan nan muka gani zaɓen shugaban amerika na yanzu ba da mace ya tsaya ba ai kowa ya san yadda yake ba shi ya cancanta zama shugaban ba amma in ba zafai ba mace ce za ta zama shugaban kuma suna so macen ta zama haka faɗi suke da fatan baki abinda ba shi ne a zukatansu ba ba daidai ba ne ka ce mace daidai take da namiji Allah ya fifita kamar yadda na ce mana ta fuskoki daban-daban malamai masana halayya ta ɗan adam na musulmi da arna duka sun tabbatar da wannan har arna arna sun tabbatar mace daban take namiji daban wajen halittar ta yanzu ka ɗauki siffa ta halitta ta jiki ka auro mace da ka zo sai ka same ta duk jikinta a mummurɗe eh fuskar ta haka da gashi cicike nan da matsanta watakila wannan halittar jiki kenan sannan kuma ta zo tana magana ka ji muryar ta irin ta namiji ba laushi wajen murya ba kakale wajen magana ko za ta kalle ka tana zazzare ma yadda da namiji ke zagewa ba mace ba haka take ba ita yar fari ce yar gwanan kusur ce yar wace ce haka Allah ya halicce ta to kai da ka auro ta ka sai ka zo ka same ta dai abin ba haka ba siffa irin ta ɗa namiji kenan magana ta mai kaushi mai ƙarfi oh. sautin ba daɗi sannan jikin ka taɓa ba taushi in ba sa'a ba ba fa za a shirya ba kaga kenan ka yadda cewa halitta ɗa namiji daban ta mace daban haka kai ma da za ta aure ka ta zo ta same ka ga kanan dai oh. wani lallabo da kai watakila cewa za ce a raba da ni dai ba shi da wani amfani a wuri magana in yana yi kamar magana mace haka yake gashi nan bai iya bai iya tabuka komai wallahi cewa za ce a raba ita ba ta ya daba. ba shi kaga ba ɗaya ba ne yan uwa to tunda Allah ya bambanta wani lokaci ne da zamani za a zo a yaudare mu a ce mana wai maza da mata ɗaya ne har ma ya azarbaji a ce duk abin da namiji ya mace za ta yi eh, duk abin da namiji ya iya yi ya mace za ta yi wannan kuskure ne yan uwa ba ɗaya bane da bambanci Allah ya bambanta wajen halitta kuma ya bambanta wajen zamantakewa shi yasa ya ce a rijalu ala nisa bima fadala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim da abin da suke cewa na dukiyoyinsu shi yasa sadaki kai aka wajabta maka biya sadaki ba ita ba ko da ko tana da hali sai dai in ka ba kuma ta ban maka haka nan ciyarwa ta yau da kullun kai aka dora mawa ba ita ba kai ne aka wajabta maka nemo ka bata ko da tana da hali sai dai in ta sauƙaƙe maka ci da kanta da kai ma ta ci da kai wani abu ne daban amma a babin wajabci kai aka dora mawa ciyarwan nan haka Allah ya ce wa bi ma anfaqu min amwalihim kai za ka fita ka lalubo duk yadda ko halin da ake ci ka kawo mata wajibi ne tunda kai ka aje ta to tun da haka ne ashe ka ga kai kamata ka zama a sama shi yasa mu daina ruduwa da rudin masu rudi dole ne mu dawo mu kula da abin da Allah ya faɗi ko mu tsaya a haka Allah shi ya halice mu ya san mu ya san halayyar mu wani daga baya wanda shi bai ma san kanshi balle ya san wani ba ya zo ya kawo mana rudu kuma a ɗauka a ce eh haka ne wannan karya ce ba ɗaya ba ne Allah madaukaki ya ce hafi za tun lil ghaibi zalla fasali hatu wannan mutada ce wato mata salihai wanda ake siffanta su da siffa ta salaha su sune mutiatun malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da wannan wato ainihin kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara ce mutiatun li azwajihinna sune mata masu da'a ga mazajensu hafizatu lil ghaibi sune wanda suke kiyaye gaibi wato lokacin da mijin bai nan sai su kiyaye kansu ba za su sallama shi ga kowa ba kamar yadda ya inganta cikin hadisai daban-daban manzo sallallahu alaihi wasallam yace cikin hadisi abi huraira yake cewa khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha saratka وإذا أمرتها داعتك وإذا جبت عنها حفظتك في wa Malika. wato mafificiyar mace wacce ake ce ma mata saliha ta kwarai wacce in ka tashi aure za ka yi addu'a Allah ya hada ka da ita tunda sai da addu'a al'amarin yawan neman auren ka wance ka bari ka koma wance ba shi zai sa ka sami ta kware ba sai ka hada da addu'a tunda ba kwankwasawa ake ba wata wace kake zaton hakan ba haka take ba to sai kai addu'a Allah ya azurta ka da mata saliha to Saliha annabi ya ce ita ce matar da iza nazarta ilaiha saratka in ka kalle ta sai ta faranta maka rai wai za a marta ha a da'atka in ka mata umar ta umarni ce maka da'a ta bi ta aikata yi ta yi bari ta bari wai zagibta ha? idan ka tafi ka barta hafizatka fi nafsiha hawa malika sai ta kiyaye kanta ba za ta ba da kanta ga kowa ba sannan kuma ta kiyaye maka dukiyarka ta kiyaye maka duk wani abu da ke karkashinka wannan ita ce mata ta gari ita ake kira mar'at wato khairun nisa ita kuma ake kira almar'atu salihah to kaga wannan wacce kaga ta da karkashin miji take zake mai ɗa'a? su yanzu waɗanda suke tonon kururuwar suna nema su kai mata ne su baro domin abin da suke so su zuga mace ta fito ta bar ma auren ko kuma in ta yi auren auren na je na yi ka ne gashi nan bai isa ya sa ta ba bai isa ya hana ta ba ita ce sai yadda ta ce ko kaga wannan ta fita daga wannan layin hadisin wanda annabi ya ce su ne khairun nisa sannan yan uwa wani hadisin wanda ke nuna mana falalar wato mace ta zama mai da'a ga mijinta duk da hadisin malamai sun magana kan ingancin kan ingancin hadisin wasu nuna hadisin kamar akwai danta cewa akan shi wasu kuma suna ganin a'a wato ya inganta saboda akwai mujallisi a ciki shine idza sallatil mar'a khamsaha idan mace ta sallaci sallolin ta biyar wa sama shahraha ta azumci watan ta na Ramadan wasu zan farjaha ta kiyaye farjinta wa da'ar zawjaha ta yi mijinta da'a ila laha za a ce da ita udukulil jannata min ayyil abwabi shiti shiga aljanna ta kofa da duk kika zaba ki je ki shiga kaga akwai falala da ta wuce wannan to matar da ake nema a fito da ita daga wancan yanayin a ce ita ma ta fito ce ka fada da ka fada da namiji kaga ai da wahala ce cika wancan sharuɗa ɗin tana can tana gararan ba tana abin nan din shiga can fita can yanzu abin da mata suke wani abin ya shallake hankali babu tsafta babu kyau wasu da sunan neman kuɗi wasu suna yi kila bisa da rura an mutu an bar su ba mai kula da su su suke fita neman abinci wasu kuma duk ba haka bane bala'in neman duniya ne ita ma dole sai ta yi kuɗi sai ta yi kasuwanci shiga can fita can shiga wancan ofis shiga wancan kasuwa shiga wancan gida shiga rinƙui rinƙui gashi nan duka wanda ya kamata mata su ji tsoron Allah mace asali ta zama karkashin wani aka ce in larura ta kama to na kuma dole ne ta fita abinda za ta ci ta nema bayan wannan tsarin sai aka dawo Allah ya ce wallahi ta kafuna hunna wannan matan da kuke jin tsoron nishuzin su me ake nufi da nishuzi nishuzi shine mace ta juya ma mijinta baya ta ki bashi haɗin kai wajen kwanciya ta aure to Allah ya ce idan kun ji tsoron mata su maku wannan ɗabi'a ɗin na farko fa'i zofinna sai aka ba da matakai na wa'azi ku masu wa'azi wa'azi shine ku gaya masu Allah ku gaya masu manzo a gaya masu wuta a gaya masu aljanna a gaya masu falalar ga miji a nuna masu irin girman zunubin saɓa ma aure wannan farko abin da daga kai ita sai wato daga ita sai kai kenan idan wannan bai ba Allah ya ce shi ke na wahajiru hunna fil mazaje ku kaulace masu a makwanci wurin kwanciya malamai suka ce ba wai barin gidan za ka yi ba kana nan a gidan ko kana nan ma a ɗakin amma kwanciya ce ba za ka saurare ta ba kila kana can gefe tana gefe in ma gado guda kuke ko kana can ɗakin tana can in ta kula kakai yi banza da ita wannan ya zama wa'azi dan ta gyara abin da take maka har ta gane kuskurenta in Allah ya sa ta gane to shikenan sai a ƙyale ta in bai ba Allah ya ce wato ainihin wadribubunna to sai ku dake su kalmar duka nan malamai suka ce duka ba mai cutarwa ba amma kuma malamai suka ce ba dukan da yake kuma ba duka ba domin wasu malaman cewa suke wai za ka ɗauki tsintsiya haka yi kaɗan shauɗa mata wannan ai yana ga wasa ne wasa ne ba sai ta ce kara ba ka gani amma ka sayan bulala ka dan tsula mata ka ga yi. a ya kuye dariya ba haka bane duka ba Allah ya ce wadribuhunna adarbu ku dake su ko ku dake su sai dai duka ce ake ba duka da zaka karya ta ba ko ka faffasa mata fata ko kuma ka dake ta inda aka ce inda ba a ce ka dake ta ba kamar fuska kamar yadda za mu ji a hadisi ku dake su dukan da za ta ji a jikinta ka sami bayanta ko duwawunta ka tsula mata bulala kaga gaba ai dole ta saurare ka yan mai sauraren ce domin akwai mataki na gaba da za mu ji idan duka ukun sun ƙici ana fahimta da kyau kenan da ake so a wannan lokacin ka ɗau matakan nan guda uku a jere karka yi ka tsallaka na biyu ba kai na farko ba karka tafi na uku ba kai na biyu ba haka ake so ka yi su a jere kuma malamai suka ce ko ba irin nan ba ko a matsayinka na malami mai tarbiyya karka tafi matakin fanishin na duka akwai wasu abubuwa daban da ake bi a fanishin ɗin ɗalibi to kai baka bi su ba kawai abin da ka fara da shi duka to ka saba kullun duka shine horo na ƙarshe sai duk abin da za a an yaƙi sannan ake zuwa ga duka an gane da kyau to su mata duk da an ba da dama wannan ƙa'ida haƙƙi in sun ƙi bayarwa na kwanciya a masu wannan to duk da haka fa ba a ce a wulakanta su ba Allah ya faɗi wato Allah ya faɗi mata suna da matsayi babba haka nan ko manzo ya faɗa mana daga cikin abin da ya inganta shine manzo sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo ya tambaye yace ya rasulullah ma haqqu mar'ati ko ma alai me haƙƙin ɗaya wato haƙƙin matar ɗaya daga cikinmu mana kowane ɗaya a cikinmu me haƙƙi matarsa ƙada sai ce an tud'imaha idza da'imta wa taksuha ta saita wala tadribul wajaha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bayt annabi yace ka ci wato ka ciyar da ita idan ka ci sannan kai mata tufafi idan ka yi sannan kada ka da fuska kaga hadisi yana tabbatar da duka kenan kuna ganewa wala tuqabbih karka munana kace zaka zage ta ka gaya mata bukakken maganganu wala tahjur illa fil bait idan zaka kaulace mata ce maka laifi to karka kaulace sai a daki ba tafiya zaka yi baka bacca annabi matansa sun masa laifi yi masu abin da yake ce ma ya kaurace masu wata guda sannan ya dawo gaba ya tafi zuwa mataki na uku ba sai suka gyara kenan mataki na uku ba shi ne duka ba to mataki na biyu suka yi mai laifi ya kaurace masu wata guda kwana 29 don masu su dan nuna kamar ba su damu ba da ya dawo 29 suka ce to ayyar watan 29 ya rasulullah <laughs> ka gani to kai ne in kai ne ka kara fusata ka ce bari ka kara annabi shi bai fusata ba sai ya ce ai wata ai wata dama 29 yake ko 30 so da haka wata ai ya cika kwana 29 wana fahimta da kyau sai ji a jikinsa amma irin kifadin nan ne kasan dan adam kuma mata suna da wannan tabi'a ba don mace ce za ta maka laifi ka ɗan hore ta ta sauko ta kwantar da kai ta nuna ta yi kai hakuri ba sai kaɗan ta yadda ta yi kuma ta ji abin ba daɗi to saboda haka in kasar ka yi abin da Allah ya ce ka kyare ta za ta gyara an fahimta da kyau shi yasa aka ce karka da keta a fuska to da wancan aya da Allah ya ce wadribu buhunna da wannan hadisi da annabi ya ce wala ya ce wala waje a karku da ke fuska kun ga ashe akwai raddi akan wanda zai ce yau babu dukan mata ba daidai ba ne abinda Allah ya tabbatar da shi manzo ya tabbatar da shi saboda wai nema ma mata yanci da haƙƙi a ce ba za a dake su ba a'a ba za a daki mata inda bai dace a dake su ba dan ta ki maka girki dan ta ki wani abu wanda bai taka kara kara ka ce zaka dake ta ka a'a wannan ba a yadda ba amma nasi ya zo karara akwai inda ake dukan mata har ma annabi ya ce in za a dukan ka da ki fuska saboda fuska tana da daraja da kima kuma kai mata rauni a fuska kaga taba raunin zai zama kullun ana ganin shi tana ganin shi babu daɗi an fahimta da kyau shi yasa ba daidai bane kullun da yadda zamani zai canza zai juya wato nasoshi hukunce hukunce suna nan yadda suke ba za ka ce su nassoshin za a ɗauka a makwasfarima a gyara su su dace da zamani ba a ce wai yanzu mace idan ka sake ta to gidanka da kake ciki kai za ka fita ka ban mata sai dai ka tafi ka san yadda za ka yi gidan nata ne wayan za ka ake a wasu ƙasashen to kaga ina ka sami wannan hukuncin to haka kuma a ce duk abin da ke maka ko menene ba za ka da ke tafi shi ma doka ce a ina ka sami wannan hukuncin kaga kullum mu fahimta shi ƙur'ani littafi ne da Allah ya saukar da ya dace da kowane zamani da kowane lokaci ba wani zamani da wata al'umma da za ta ce ita ƙur'ani bai mata ba na ta dokokin za ta kawo ri kaza za a yi kwaskwari ma wani kaza za a yi amendment babu a cikin ƙur'ani doka tana nan hukunci yana nan ya halatta da ke mace inda ya dace a dake ta kamar yadda aka faɗi sai dai ba za a dake ta dukan da za a raunata ta ba dukan da za a fasa mata fata duka wanda yake za ta ji a jikinta amma ba zai cutar da ita ba irin shi dukkan bayanai suka tabbata kamar yadda na abdullahi dan abbas ya kawo irin wannan ƙananan wato cikin tabi'ai ma irin sassan basari duk sun fassara wannan suka ce dukan nan gairu mu'assirin ba duka wanda zai cutar da ita ba wanda zai fasa fata al-fuqaha suka ce huwa an la yukassira fiha udwan wala yu'assiru fiha shay'an dukan da ba zai karya mata wata gaba ba kuma ba zai fasa mata fata ba wannan shi aka ce ai in ko har kai mata wani abu da ya wuce wannan to kila fa za ka zo ka biya giya? domin idan ta kai a akan dukan da ya wuce ka'ida kuma kai ma za ka ji babu daɗi shine sai Allah ya ce fa ina danakum fala tabgu alaihin sabila idan suke maku da'a to daga nan kuma kar ku nemo wata hanya ta daban ta cutar da su shi yasa Allah ya ce inna Allah kana aliyan kabira Allah ya kasance aliyar mai girma ne madaukaki ne kabiran ko mai girma in kai namiji ka ji an baka fawa to kada wannan fawa ta ɗauke ka ka ce za ka rika cutar da ka ko matanka tana da iyaka fawa da aka baka sama da kai akwai mahalicci Allah ya sa mu gani amin Allah ya ce وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا نعم متى كي نقبا الله يتسوى إن خفتم شقاق بينهما in kun ji tsoron saɓani tsakaninsu shi miji da mata wancan abubuwan an biyo ba su ba sai Allah ya ce fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ku tura masu hukunci masu sulhu daga cikin ahalinsa shi mijin sannan da masu hukunci ko sulhu daga cikin ahalinta ita matan in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma in sun nufin sulhu da gyara al'amura to sai Allah ya datar da tsakaninsu su samo bakin zaren kaga an gyara aure kuma an koma an ci gaba da zama lafiya inna Allah kana aliman khabira lalle Allah ya kasance aliman masani ne khabiran ko mai ba da labarin duk abin da ke faruwa domin ya san shi ciki da bai ko kaga wato ba a bar ai zamantakewa ta aure da za a ta cutar da juna ba a zauna da mace kawai tana maka ta ƙi maka a kai ma ka ƙi mata ba ta haƙƙinta a ta zama zaman doya da manja in ji bahaushe ba a da wannan ba kawai a ta zama ana cutar da juna kai ka cutar da ita ba a da wannan ba a ta tahowa in an sami gyara in tsakanin ku abu ya ƙi to shine Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan an ji tsoron sabani tsakanin shi miji da matan abin ya ci gaba ya ƙi gyaruwa sai Allah ya ce haka hakaman min ahli ku tura da masu hukunci daga cikin ahalinsa wa hakaman min ahliha da masu hukunci daga ahalinta malamai suke sabani masu hukunci na ana nufin waliyansu ko ko ana nufin wato hukuma kenan kamar alkali za a kai kotu kotu ce za ta turo da masu sulhu can da masu sulhu can aje a zauna wasu ka ce a'a abinda ake nufi ahalinsa ake nufi domin e shi alƙali ai hukunci yake yankewa amma shi ma yana da dama ya ce a je a yi sulhu kaga idan ko ahali ake nema to sai aka ce idan ahali shin sa iya yanke hukunci da suka je suka yi sulhun suka yi suka hanga suka leƙa sai kai nan ba zai yi ba ɗan an ci gaba lallai za a sami cutar da juna domin wata wataƙila ma ta kai kamar yanzu yadda muke jin labari mace ta je ta ɗauki makami za ta cutar da mijinta za ta yi masa illa ko a gabansa ko za ta sa mai guba ko za ta wane ne to kaga ɗan suka je suka tattauna wannan kwamiti na sulhu ɓangarori biyun kuma dukkansu za a nemo masu addini masu tsoron Allah wanda za su sa wato ba wai su je kowa ya goyi bayan nashi ba ka san sulhu in aka zo wannan na goyi ita wato ɗan uwan amarya ko mata yana goyon bayan wato wannan matar shi kuma dan uwan miji yana goyon bayan miji ba za a tsaya a kalli menene kuskuren ina gyaran yake ba to ba irin waɗannan ake tura ba irin wanda za su kalli wa za su ji tsoron Allah su kalli maslahar al'amarin to suka kalla suka leka su ga kai auren nan a raba shi shi yafi domin an ci gaba da zama za a ci gaba da wato cutar da juna to idan suka yanke hukunci a nan suka ce a rabu da juna sun za su iya yin saki kenan za su iya sa ya sake ta shi kenan ko ko sai wato shari'a sai alkali wannan ne malamai suke sabani a wurin wajen hukunci suka ce to ai anan da ake nufi shine wato su waliyan waɗannan ango ɗin in har suka sami matsala suka ga abin ba zai yiwu ba to kamar idan muka ɗauka su ba su isa su hukunci ba to za su ba da shawara ne ga abin da muka gani zaman nan nasu ba zai yiwu ba kila a raba su shi yafi idan ko hukunci za su suka yanke hukuncin cewa a yi saki tsakanin su suka yi sakin sakin ya zartu shi kenan babu komai in ko alƙali ne dama ko ya san alƙali shi yana da dama in ya duba tsakanin ma'aurata ya ga da cutarwa ya saki kuma sakin ya auku Allah ya sa mu gani yasa Allah ya ce inna Allah kana aliman khabira lalle Allah ya kasance masani ne kuma khabir mai ba da labari da abin da yake faruwa saboda haka wajibi ne mu lura da irin waɗannan <coughs> ayoyi yau mu daina zama a ta zama kawai wani sai ka ga ya zauna da mata shekara da shekaru bai mata komai ita ma kila ba ce masa komai kuma wai auren na nan ana yi me yasa a'a an sami sabani tun ana ma juna magana an daina tun ana ɗan kallon juna an daina tun ana ba juna haƙƙi an daina kuma aure na nan wannan bai dace ba dole a sami mafita domin kada a ci gaba da kwankwadar zunubi domin mata na ƙarƙashin ka matsayin mata ka ba ta haƙƙi ba ana na ana rubuta zunubi ita ma haka tana nan tana kwana da laifi bata ba ka haƙƙin ka ba mala'iku na tsine mata ita ma tana nana ta rubuta mata zunubi ga shi abin da ya kamata shine a zauna a sulhu a fahimci juna kuma a ba juna haƙƙi mai Allah ya ci wa'budu Allah wa la tushriku bihi shai'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal ma wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا نعم to akwai wani da aka ga wuri to ana kana son musulunci to ka ce shahadu, allah ilaha illallah wa shahadu, anna muhammadan rasulullah abinda kace shine ka shaida ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ma'ana rayuwarka duk zaka gudanar da ita yadda Allah ya ce sannan kuma duk abin da zaka yi na bauta ka yi shi yadda manzo koyar wannan ne a dokule a me sunanka eh? to ana kiran na dada Eh? ko gyada ka gyada to yanzu kana so a canza ba ko shi kake so ka rika kira to ba ka so ne kake so eh a to ai ba kana akwai sunaye na musulmi ina jin ko da kuke tare wani ka fi so to ibrahim alhamdulillah wa ibrahim sunaye na annabi ana ce ma ne ma abul anbiya eh, saboda haka suna ne na annabin Allah muna fata Allah ya tabbatar da imanin ka kuma ya kara maka imani kana da mata to ita ma tana tana son musuluncin to sai kai kokari ka kawo ta ita ma ta musulunta kana da yaya to su suna musuluncin ko ko suna kiristanci to nan to shi kira nan mata nan mata nan ihe biyo ku ko yawwa yanzu sai ka je wanka a sallah ta azhar kai tala asar. E, sannan kuma ka sami wanda suke kusa da kai su koya maka yadda za ka yi ibada yadda za ka yi sallah yadda za ka ci gaba da bauta ma Allah kuma yanzu sai ka kama bakin ka rana ta faɗi sai mu sha ruwa tare da kai sha Allah ya maka albarka amin Allah madaukaki ya ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku tara shi da kowa wa bil walidaini ihsana iyaye biyu ku kyautata musu wa bizil qurba da yan uwa makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskine wal jari qurba da makwabta na kusa wal jari junubi da makwabta na nesa was sahibi bil jambi da wato abokinka na kusa wasu ka ce mata wasu ka ce abokin tafiya wabin sabil da ɗan tafarki duk a kyautata masu wama malakat aimanukum da abin da dama ku ta mallaka ku yangu kenan inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura lalle Allah baya son wanda ya kasance muqtalan mai yawan alfahari fakhuran mai yawan takama da jiji da kai <coughs> to wannan aya ita ce malamai suke cewa aya da ta kunshi wato ainihin haƙoƙi guda goma haƙoƙi wanda ake so a ba da su wajen guda goma yan fa za ka ga haka suke to sai aka fara da haƙƙi na farko wanda ya fi kowane girman haƙƙi Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku hada shi da kowa wajen rububiyarsa me yasa muke cewa rububiyya ayyuka na ubangiji su ake kira rububiyya shi ke halitta shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke azurtawa shi ke talautawa wannan duk rububiyya ce ta ubangiji to karke da ka ce wani nayi kowai ba wani aljani ko wani mutum ko mala'ika ko annabi ko wani shehi ko ba wanda ya isa waɗannan ba sai wa sai Allah shine rabbu kun gane uluhiyya ka kadaita Allah da sa shine kai da shine al-ilahu al mabudu kina al-ma'luhu shine abin bauta shine Allah shi ake bauta ma tunda waɗancan ababa na rububiyya shi kadai yayi to kuma bauta ma shi kadai za a yi ma kuna ganewa da kyau ka kadaita shi da sunayensa da sifofinsa in an ce shi masani ne to ka san ba mai sani irin nashi ya san abin da kake a duk inda kake a cikin teku kake ko cikin sammai ko cikin kasai a duk inda kake ya san me kake yi yana jin ka yana ganin ka yana da iko a ka. wannan duka sunayensa ne sifofinsa ba mai irin su. ba wanda yake da siffa ta yanzu ya san me muke ana yana cikin kabarinsa kila ya mutu wajen shekara kaza bai san me muke ba yanzu a sahaba amma Allah ya san me muke a yanzu ya san me za mu yi an jima muna da rai ya san me za a yi gobe ya san me za a yi in an tashi kiyama Allah shi ke da wannan siffofin wannan siffofi na shiga ɗaita shi da su ba mai irin shi sai su mutum da ya yi siffanta da su to lallai mu kaɗaita shi da bauta shine wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a bauta ma Allah kada ku tara shi da kowa wannan haƙƙin da yafi kowane haƙƙi kenan wata rana mu'az bin jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi akan abin hawansa suna tafiya sai annabi ke ce mashi ko ka san haƙƙin ya Mu'az ko ka san a tadari ma haqqullahi alal ibad ko ka san me haƙƙin Allah akan bayi qala Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su ne suka sani amsa da ya bashi kenan Mu'az bin Jabal annabi ya ɗauke shi ya goya shi akan abin hawansa kaga daraja ce wurin sa ko ya koya shi sannan kuma ga wata magana babba da zai gaya mai kama wato wannan da ya faɗi haka ƙala sai annabi ya bashi amsa da ya ce bai sani ba Allah da manzo suka sani sai ya ce an ya abuduhu wala yushriku bihi shai'a. su bauta masa kuma kada su tara shi da kowa wannan shine haƙƙin Allah akan mu da mu da aljanna ya kamata mu ɗan tsaya mu fahimci wannan magana ba duk wani yanzu kullum wata ba da mun karanto irin na a baya nace zaka ga kungiya ta kada haƙƙin ɗan adam haƙƙin yara haƙƙin marayu haƙƙin mata haƙƙin wake har da ma ƙungiyar kare haƙƙin dabbobi ko dabbobi ana yawan kashe su a jeji ana yawan wane ne farautar su akwai ƙungiyar kare su to amma ina ƙungiyar kare haƙƙin Allah maɗaukaki akwai? akwai mana malamai wanda suke kira kullum abauta ma Allah shi kadai aikin su kenan abauta ma Allah shi kadai kan a tara shi da kowa wannan shi ne wa'azin da ya fi kowane wa'azi saboda shi ne haƙƙin da Allah halicce mu don shi ya halicce mu muka zo duniyan nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an mu. ban halicci jinsin mutane da aljanu ba gaba ɗaya sai don su bauta ma shine ne dalilin zuwa mu duniya da mu da aljanu amma sai mu manta da wannan haƙƙin kullum za ka gaba a aje a haɗa Allah da wani a can a yi shirka da wani Allah can a haɗa shi kullum amma ba mai damuwa da wannan ba wanda hankali shi ke tashi a kan wannan amma da za a taɓa haƙƙin wani nan nan sai ka ji an garzaya kotu sai ka ji an tafi can amma haƙƙin Allah gashi nan ba mai kula da shi mutum yanzu ya ridda a rayuwar da muke ta yau babu kotun da za ka kai shi a hukunta shi wanda shari'a ta musulunci ba a yadda mutum ya rite ba musulunci ba yana rida za a kira shi a zo a ce me yasa a sa shi gaba me yasa ya rite a ta neman ya tuba tsawon kwana ɗaya kwana biyu kwana uku a gurbanar da shi kotu in ya ki kashe shi za a yi ba za a bar shi ya ci gaba da numfashi a duniya ba me yake so a kare nan hakkin Allah aka ce mai sihiri da zai da'awar gaibi abinda Allah ya sani ce shi ma ya sani me hukuncin dan sihiri shi ake a kashe shi aka ce a kashe shi a raba shi da duniya duk inda za a taɓa haƙƙin Allah za ka ga akwai hukunci amma mu yau shari'o'inmu da kotunanmu ba ruwansu da haƙƙin Allah shi yasa za ka ga shirka yawa a ban ƙasa sihirce-sihirce sun yawa camfe-camfe sun yawa bauta ma wasu ba Allah ba sun yawa har shehu ne da ake bauta ma kaga a ce wai shehi an gan shi a jikin falwaya hasken shi wane ne ne wannan shi ne ne? wannan ba ba daidai bane yan uwa a ce a ga wani shi ma Allah ne a a darajar shi ma ta fi ta Allah ɗin. wai Allah ma bai iya ba shi shi ya iya ga irin waɗannan maganganu irin nan gabar ta zo dole ne a faɗe su saboda ba don komai ba saboda mu fita daga aukawa cikin kushin Allah idan ba wata hukuma mai kare haƙƙin Allah ba wasu ƙungiyoyi to dole ne malamai masu wa'azi da ɗalibai masu wa'azi a ko'ina inda duk gaba ta zo su san haƙƙin Allah shi yasa da Allah ya jero haƙoƙin nan guda goma sai ya fara da haƙƙinsa dan shi ne fi komai idan ka ba da waɗancan haƙoƙin baka ba da na Allah ba shirme kai domin Allah banka ka zai wuce gobe kiyama an nuna man lokaci kuma bamu cika so mu tsallake lokacin ba saboda ana so abin da ake ɗanyi wanda ba su samun damar zuwa nan majalisan ta yi suna da lokacin sauraro a kafa daga cikin kafafen da ake wato karantawa fatan mu abinda muka karanta dan Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta sauran sharhi da bayani na ayar in Allah ya kai mu da rai da lafiya gobe sai mu karasa wannan dan uwa da Allah ya azurta mu da shi Allah ya karbi imanin sa Allah ya karo mana irin su Allah ya shiryar da al'ummar mu wannan shine babban abin farin ciki Allah ya azurta ku da karuwa ta musulunci Allah ya kara mana irin su amin ya sa maganin ciwon ido a idansa har ya ji dacin maganin a makoshinsa ko makogaransa wannan yaya matsayin azuminsa to alhamdulillah salatu wasalamu ala rasulillah a wanda ya sa maganin ido a idansa kuma ya ji dacin wannan abin a makogaransa ko ya ɗiga a kunnansa ya ji dacinsa a makogoro duk wannan azumin sana nan bai komai ba abin da ke ɓaci azumi shi ne abin da ya isa makoshi wato ya shiga ciki kenan ya tafi makoshi ya tafi zuwa ciki wannan ɗacin ya ji ba abin da ya ɓaci azumin sa azumin sana nan wala ba to mai tambaya ke cewa ciyar da iyalai na sadaka ne ko kusa a wani da na bayar a mutum a ita ce sadaka da girma ko lomar da ka sa a cikin matarka ita ce sadaka da ta fi kowace girma shi yasa ma muka ce matasa su kokari ki ta aure saboda su sami damar wannan sadaka a wanda bai aure bai da damar wannan sadaka shi ta fice mishi wanda ya ce wanda ya yi wasiya a bawa nan da ya samu a waje sulusi eh? wanda ya yi wasiya a waɗanda ɗan da ya samu a waje da abin da ya fi sulhi shi ya halatta a gantar da wannan wasiƙa mamaci ne ya yi wasiƙa hmm. a mutum akwai ɗan da ya samu a waje da aka yi ba a ina jin da an gane tambayar ko an tambayar ya kama mata da ke Allah ya sauri to shi abin da yake cewa <clears throat> shine ya mutu ya wasiya ko to kuma ya je can ya yi jina ya haifi wani ta a waje to su magadan ne suke tambaya cikin wasiyar da ya yi da bai da gado a iya ba shi cikin wasiya yana jin ita ce jan farko eh. oh shi da kan shi ne wasiya ya ce a ba wancan can da ya yake kan ko ok suna tambaya kan ya ji silisi ya haifi wani ɗa can waje mai wasiya in ya mutu a ɗau dukiyar wani kashi a bashi kuma suka ga abin da ma yau ya ya fi sulusi ko to a bashin ai kuma waye ne ya ce ga wasiya ya yi a ɗauki wata dukiya a bashi bayan mutuwar shi aka duba aka ga ta wuce sulusi to wannan sulusin za a zartar abin da ya haura ba za a zartar da shi ba wannan da abin da muka karanto a karatu ko sannan kuma maganar shi ɗan wancan da ya haifa waje shi kila ya sani ya yi wannan wannan wallahu alam tsakanin shi da Allah in dai mai dukiya ya wasiya dukiyarsa abin da ake da ikon zartarwa shine sulsi an gane da kyau wallahu alam to kamar yadda tazu muka sanar malam shak bin muhammad bin kuman ya aiko cewa akwai dan uwan mahaifinsa da Allah ya masu suwa kuma imani ne ma na juma'a Allah ya fi kiransa yake cewa a taya shi da addu'a Allah ya gafarta masa kuma muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yi masa Allah ya sa aljanna ce mu ko masa yan uwansa Allah ya ba su hakuri Allah ya sa sun huta haka nan shi ma dan yin fika da Allah ya marsuwa muna addu'a Allah ya gafarta masa masallacin nan masallacin sahihi koyaushe da shi ke sallah mutum da yana nan gari musamman da ya sallar wa ni na na kusanci to Allah ya gafarta masa shi ma Allah ya yi masa Allah ya sa ya huta da dukkan waɗanda makarasa rasa Allah ya gafarta masa ya sa sun wuta. wanda suke asibiti ba lafiya Allah ya ba su lafiya